sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi, wanda ta yi daidai da goma sha hudu ga watan Nuwamba. shekara ta 2021 inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar kwalandiya ke cewa karfe goma na safe yusuf aliyu harande tare da sarfilu hashin gumel da saura abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin amma kamun ajiye abinda muke tafa da su bari mu fara muku da kanin labarai. Shugabannin kasashen duniya sun yaba da sabuwar yarjejeniyar sauyin yanayi da kasashe kusan 200 suka ba hannu a yammacin jiya Asabar. Fadar White House ta yi watsi da hasashen da ake gabanin taron kola ta yanar gizo tsakanin shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping. Haka kuma da aji cewa dan marigayi Muhammad Gaddafi na Libya ya bayyana a karan farko kusan cikin shekaru goma a yau Lahadi. don yin rajista a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben watan Disamba. Kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar wani sabon hari da 'yan ta'adda suka kai ya yi muni a jihar Borno. Sun samu nasarar hallaka 'yan ta'addan iswa bayan fafatawa mai tsawo da 'yan ta'addan. Baya ga ayyukan ta'addanci sai kuma cututtuka da ke hallaka jama'a da dama. Tabbata daga wannan shugan. hanya ya haddasa wani matsala ko bai haddasa ba ko yana tare da jan shi. Muna kuma tafe da wasu rahotanni. Bayan nan sai mu kawo muku shirin mu na matasa a duniyar gizo. Wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dukka mu a kai gajin waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Shugabannin kasashen duniya sun yaba da sabuwar yarjejeniyar sauyin yanayi da kasashe kusan 200 suka rattaba hannu a yammacin jiya Asabar domin gaggauta daukar matakin shawo kan matsalar sauyin yanayi a daidai lokacin da aka kammala taron makonni biyu na CAP 26 a birnin Glasgow na kasar Scotland. Kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar sauyin yanayi na Glasgow sun yi alkawarin ci gaba da aiki don takaita dumamar yanayi da bai wuce digiri ɗaya digo biyar ba sama da matakin masana'antu ba wanda aka fara sa gaba a taron sauyin yanayi a birnin paris a shekarar dubu biyu da sha biyar. yayin da aka kammala shawarwarin ajiya asabar sai dai kasashen india da china sun dage kan yin watsi da kudirin kawar da amfani da gawayi da sauran makamashi masu gurɓata muhalli canji ne mai kyau amma mai muhimmanci wanda ya sa shugaban taron ransa ya ɓaci. fadarar white house ta yi watsi da hasashen da ake gabanin taron kolin na yanar gizo tsakanin shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping sakatariya labaran fadar white house jan saki ta ce gana wadda za a yi da yamma a lokacin washington za ta mayar da hankali ne kan gudanar da sharuɗan takara tsakanin abokan hamayyar biyu amma da wuya a ka ƙarshen bambance-bambancen. jansaki a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar juma'a ta ce shugabannin biyu za su tattauna kan yadda za a gudanar da gasa cikin gaskiya da rikon amana tsakanin ƙasashen biyu da kuma hanyoyin aiki tare a inda mu ta daidaita jansaki ta ce baki ɗaya shugaba biden zai bayyana manufofin amurka da abubuwan da suka sa a gaba ya kuma bayyana ƙarar gaskiya game da damuwarmu da china in ji saki yayin da take magana kan beijing amurka na kallon ƙasar china a matsayin babbar abokiyar hamayyarta inda beijing ke neman bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arziki a duniya sai dai gabanin taron kalaman ɓangarorin biyu sun yi laushi dan marigayi muhammad gaddafi na libya ya bayyana a karan farko kusan cikin shekaru goma a yau lahadi don yin rajista a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben watan disamba da ke shirin taimakawa kawo ƙarshen rudani da akwai shekaru ana yi tun bayan hambar da mahaifinsa saif al islam al-gaddafi mai shekaru 49 ya bayyana a cikin wani faifan bidiyo na hukumar zaɓe sanye da riga mai launin ruwan ƙasa da rawani kuma da gemu mai launin toka da gilashi yana sanya hannu akan takardu a cibiyar zaɓe a garin saifa da ke kudancin ƙasar gaddafi yana ɗaya daga cikin fitattun mutane kuma masu yawan cece kuce waɗanda ake sa ran za su tsaya takarar shugaban ƙasa jerin sunayen da aka hada da kwamandojin sojan gabashin kasar khalifa haftar da firaminista abdulhamid aldiba da kuma kakakin majalisar dokokin kasar agul sali duk da haka yayin da sunansa na ɗaya daga cikin fitattun mutane a libya kuma ko da yake ya taɓa taka rawar gani wajen tsara manufofi kafin rikicin da kungiyar neto ta marawa baya a shekarar 2011 wanda ya ruguza gwamnatin iyalinsa da kyar aka gansa cikin shekaru goma. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun ku kai ga jin kashi na biyu bari mu fara muku da rahoton mu na farko. A wata sanarwa da shalkwata sojin Najeriya ta fitar, wadda ke bayyanar da irin barna da 'yan kungiyar 'yan ta'adda ke ci gaba da yiwa rundunar tsaron ƙasar. Kungiyar dai ta kai wani hari na baya-bayan nan ne a kudancin jihar Borno. Wakilinmu a fannin tsaro daga shalkwatar tsaron Najeriya, Hassan Maina Kaina, ya yi komuna da ƙarin bayani. Idai General Zarma Zirkushu, wanda shine kwamandan rundunar aiki da cikawa ta 28 ke garin Chibok, ya rasa ransa ne akan su na kai ɗauki zuwa askar Uba. a biyo bayan wani farmakin da 'yan ta'addan iswap suka kai garin kamar yadda major shaibu umar na sashen labaru a hedikwatar sojan najeriya ke min karin bayani a madadin babban daraktan sashen general onyema nwachukwu mun yi rashin wani babban hassa wato gida general darma kushe da sojoji uku bayan sun nuna jajircewa ta hanyar kai gudunmawa ga dakarun da kuma rike ainihin wannan sansani namu tuni dai aka sanar da iyalan dakarun haka kuma ya yi kira ga dakarunmu da ke fagen daga da su kara himma wajen gama da sauran 'yan ta'addan cikin hanzari tun dai da farko sojojin najeriya sun lallasa goman 'yan ta'addan waɗanda suka kai farmaki a babban sansanin sojan Najeriya da ke askira kamar yadda Major Umar ke ci gaba da bayani. Dakarunmu na rundunar to operation haɗin kai sun samu nasarar hallaka 'yan ta'addan ISWAP bayan fafatawa mai tsawo da 'yan ta'addan dakarun tare da haɗin gwiwar dakarun sojin sama na operation haɗin kai sun yi amfani da jirage kirar Ajet 5, A29 biyu da Dragon Combat inda suka kai hari da kuma hallakar da motoci masu ɗauke da bindigogi tara na 'yan ta'adda tare da mota mai sulke ɗaya. Masanin tsaro Major Muhammad Bashir shabu Galma ya ce abin alhini ne rashin wannan babban kwamanda mai mukamin general amma duk da haka sojojin sun yi rawar gani da yawa cikinsu suna da sanayyan aikin tactics din soja to suka shirya irin wannan gurbu da ake kira kamar cut off ya tsaya a nan baya ko don ya tare wanda suke gudu ko kuma wanda ya tare wanda za su kawo agaji domin sun tabbatar in suka shiga wannan wurin za a samu sani suna nan eh, za a karo abin da ake kira reinforcement Allah ya sa abin da zai faru ga wannan hafsa da shi da sojoji shi amma abun fadi anan shine sojojin nan eh, wanda suka kawo harin nan kaya sun yi kokari abin yaba musu ne muna kuma dab da haɗa wannan rahoto ne muke samun rahoton cewar dakarun na operation haɗin kai sun tambauna a 'yan ta'addan kuma sun hallaka goma 'yan ta'addan. tare da lalata ilahirin kayan su a wani abu na mai kama da ɗaukar fansar kisan general zurkushu zuwa yau da rana dakarun najeriya sun tsinci gawakin mayakan na iswap guda 37 a inda aka yi wannan gumurzu kuma an cafke kwamandan na boko haram da ya jagoranci kai wannan farmaki da ransa ko da ke ya cika daga bisani yayin da ake kokarin masa magani hassan mai na kai na muryar amurka daga Abuja, Nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu. dan marigayi muhammad gaddafi na libya ya bayyana a karan farko kusan cikin shekaru goma a yau lahadi don yin rajista a matsayin dan takarar shugaban kasa a zaben watan disamba da ke shirin taimakawa kawo ƙarshen rudani da akwa shekaru ana yi tun bayan hambarar da mahaifinsa saif a islam al-gaddafi mai shekaru 49 ya bayyana a cikin wani faifan bidiyo na hukumar zaɓe sanye da riga mai launin ruwan ƙasa da rawani kuma da gemu mai launin toka da gilashi yana sanya hannu akan takardu a cibiyar zaɓe a garin Sabha da ke kudancin ƙasar. Gaddafi yana ɗaya daga cikin fitattun mutane ko masu yawan cece ci waɗanda ake sa ran za su tsaya takarar shugaban ƙasa. Jerin sunayen da aka haɗa da kwamandojin sojan gabashin ƙasar Khalifa Haftar da Firaminista Abdulhamid Aldaba da kuma kakakin majalisar dokokin ƙasar Agul Sali. Duk da haka yayin da sunansa na ɗaya daga cikin fitattun mutane a Libya. kuma ko da yake ya taɓa taka rawar gani wajen tsara manufofi kafin rikicin da kungiyar neto ta mara wa baya a shekarar 2011 wanda ya ruguza gwamnatin iyalinsa da kyar aka gansa cikin shekaru goma daga ƙarshe hukumi a pakistan sun ce wani farmakin yaƙi da ta'addanci da mawambai ya kashe jami'an tsaro a akalla biyar tare da jikkata wasu mutane bakwai waɗanda suka jikkata lamarin ya faru ne a jiya asabar a kudu maso yammacin balochistan a arewa da yammacin lardin kaiba faktuwa bangaren ya labarai na rundunar ya bayyana cewa jami'an tsaron sun gudanar da wani samamai a garin tubat na balochistan bisa la'akarin kasancewar 'yan ta'adda da ke goyon bayan kasashen waje a can rikicin da ya biyo baya ya yi sanadiyar mutuwar sojoji biyu tare da yi wa 'yan ta'addan asara mai yawa an kashe wani sojan a wani al'amari mai alaƙa da shi a yayin da bam ɗin da 'yan ta'adda suka dasa ya tashi akan hanyar da fararen hula ke bi a cewar sanarwar da safe yau ne wani bam ya tashi a gefen hanya a wajen kwata babban birnin kasar balchistan ya raunata akalla jami'an 'yan sanda guda da fararen hula shida da suka hada da mata labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanni da muke tafa da su. Baya ga sanarwar da shalkwatar sojin Najeriya ta fitar na irin ta'addanci da 'yan kungiyar ISWAP suka yi wa jami'anta Abokin aikinmu a birnin Maiduguri, Haruna Dauda biyu, ya jiyo muna halin da ake ciki a yankin da aka yi barin wuta tsakanin sojoji da 'yan ta'adda ga kuma karin bayani a wannan rahoton. jakarun sojan Najeriya shir arewa maso gabcin Najeriya da ake kira Operation Haɗin Kai su kaddamar da wani hare-hare a garin Askira Uba wanda aka ce sun kashe mayakan Boko Haram da dama wanda kuma ke makwabta da garin Chibok inda aka sace matan makarantar na garin Chibok wanda aka ce har an kashe babban soja guda mai mukamin Birgijiya Janar Zarma Zarkusu kuma wasu sojojin guda uku wanda ba bayyana ko su wane ne ba. Wannan hari da ya biyo bayan kwantan ona da mayakan su Isuwaf suka ma sojojin Najeriya bayan sojojin Najeriya daban kace da dama daga cikin su kamar yadda sojojin najeriya suka ambata an dai kwana lullugudan ta tsakanin sojojin najeriya da kuma na 'yan kungiya na isuwa wanda suka ce sun zo da makamai daban-daban da dama dan tunkarar sojojin najeriya kamar yadda birgidar janar wangema nwachukwu ya shirya manema labarai a abin sanarwa da yake ta kafafen yada labaran sai dai mazauna garin askira da daman su sun fice sun bar garin askira sakamakon barin wuta da akwana ana yi wanda sai a yau lahadi daman su ke koma wannan gari yi ga dai wasu daga cikin su abin da suke shaida mun eh, mun bar askirin tun da misalin karfe takwas da rabi na jiya a har zuwa karfe goma sha daya dai muka bar garin mu da ana ta barin wuta to da abin ya fi karfin mu muka ce to ga garin mu da ke muna da makwabta da askirin akwai ribirgu akwai wamdi akwai ba haka wa muka yi gudun hijira zuwa wannan garurukan da ke gefen askirin. yanzu kun bar cikin garin askirin kenan. eh mun bar cikin garin askirin gaskiya saboda barin wutan yadda muka saba kura ya dafa muna za mu dawo gidajenmu da farar safiyar nan a cikin garin da akwai wasu gidajen da su kona kaɗan hmm. ah, kamar wajen zan da sojoji suke din nan akwai gida wajen sau biyu biyu ban da aka ce sun kona da akwai wani gida kuma kona sarki ne kona kusa da wancan gudun ah, alhaji gona askira wani gida kusa da shi tsohon bankin nan shi ma an kona gidan to sanan kuma akwai a cikin gari akwai wani truck wanda ya kawo gravel na aiki a suka kona mota to a garin kona wannan mota yote siacha kusha kuna kusali shida yako c a k u n a mambo b a a d ya suma eh mutane ba da aka kashe eh so fa a cikin gari ba wanda sibilin da aka kashe eh to sanan kuma akwai sojoji wanda suka fito daga cibo. wani babban soja ne yana zuwa da su fito daga cibo za su su zo da askira din nan to a gaba da prison sojoji kadan a ko eh. dan gada da gobe gobe din nan to a san suna ciki sun boye a wajen to sojan wannan babban sojan basar ba da yaransa su wallahi sai suka bude musu da kai suka kashe wasu mazauna garin askira kenan da ke koma a garin nasu sakamakon gudan wuta ta kwana ana yi tsakanin jami'an sojan najeriya da kuma 'yan kungiyar na isuwa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya daga batun tsaro sai kuma mu duba na kiwon lafiya hukumomi a jamhuriyar nijar sun tabbatar da irin shirye-shirye da suka sa a gaba don yakar sha da fataucin miyagun kwayoyi wanda suka ce hakan na mai da kasar baya a fannoni daban-daban wakilinmu haruna mamman bako ya komuna ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Rundunar 'yan sanda mai kula da yaƙi da miyagun fataucin kwayoyi masu hitar da mutane daga cikin hayyacinsu a ƙarƙashin su ta Ikritis ta gundumar dogon duci da ke cikin jihar Doso mai iyaka da birnin Kwanni ta sarbe wani lodin ƙwaya da an ka nufi soka shi a cikin ƙaramar hukumar ɗan katsari da ke kan hanya zuwa babban birnin mai a lokacin gudanar da gwadin ƙwayar ga hukumomin wannan gundumar na bariki da na gargajiya ife abdulaziz mummuni wakilin ikritis dogon duci cewa da ma'aikatar yaƙi da safarar miyagun kwayoyi ya ce. Lantar departamental de l'office Ma'aikatar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta wannan gundumar ta yi nasarar wargaza wani gungun da ke safarar miyagun ƙwayoyi da suka hada da kilogram 46.46 na kwayar da kuɗinsu ya kai miliyon guda na sefa da jika 750 a cikin huhu 50 a lullube. Sai dai a wannan karo ba wai an nufi zuwa wani gari ne da wannan kwayar ba a'a za a kanta ne a ɗan katsari a cikin wannan gundumar ta dogon duci shi ma alkali mai shigar da ƙara a kotun dogon duci tijjani salisu bayani ya yi game da illolin kwaya ga matasa musamman kowa ya san ɓannar da kwaya ke yi don dai tana da illar gaske ga lafiyar ciki haka ma kwaya tana zuƙawa zuwa yin ɓanna domin wanda ya sha kwaya yana iya aikata kowace banna daga bisani shugaban rundunar 'yan sanda ta gundumar dogon dutse abdulrashid hamidu cewa ya yi wannan nasara ce ta haɗin gwiwar jami'an tsaro da nake ƙara ƙarfafa musu game da samun ire-iren waɗannan nasarori musamman ma'aikatar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ikritis yanzu haka dai wani matashi dan shekara 23 ne ke hannu bayan wannan kamun da 'yan sanda sanda suka yi na kwayar daga a dogon duci kuma magajin garin dogon duci da sarkin arewan dogon duci dukkansu sun ɗauki magana a wurin wannan taron don yin kira ga matasa musamman da su guji shiga fatauci da ma sayar da kwaya da shanta domin su bar jefa rayukansu cikin ɗimbin hatsari kamin su jinjinawa jami'an tsaro game da wannan nasarar da suka samu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga dogon doce a jamhuriyar Nijar. A Najeriya kuwa an gudanar da taron karawa juna sani da wayar da kan al'umma akan muhimmancin kiwon lafiya musamman a wannan rana ta wayar da kan al'umma akan ciwon siga. Wakilin Musa Luhu Muhammad Garba na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Dauniyar Apical Diagnostic Center su ne dai suka yi wannan taron a jihar Adamawa domin wayarwa al'umman jihar kai da su mai da hankali sosai wurin kula da cutar ciwon siga. Akasari ma dai wasu lokutan al'umma ba sa yarda su yi gwajin cutar ciwon siga domin kuwa cutar ciwon siga cuta ce mai matukar haɗari. Hakan ta sanya wannan gidauniyar ta gudanar da wannan taron a birnin Yola. Babban bako mai jawabi Farafesa Adamu Bakari Gire shine wanda ya gudanar da kasida a gurin wurin wannan taron akan koma ta yaya mutum zai san cewar yana da cutar ciwon siga. Sai an je asibiti a gwada shuga a gwada jinin mutum in an gwada jinin za a tabbatar inda shuga ko ba shuga. wa banda wannan gwaji na tabbatarwa kuma za a tabbatar daga wannan shugan hanya ya haddasa wani matsala ko bai haddasa ba ko yana tare da yan saboda shuga yakan tafi da su hawan jini yakan tafi da su eh, ciwon maiko da eh, ciwon gabobi su uric acid ake kiran su da irin su dai duk wannan sai an yi su a tabbatar ainihin menene mutum ke tafi da shi anya wannan ne kadai ko yana tafi da wasu curutukan sannan an tabbatar din to dole a yi magani amma maganin shuga ba magani ne kaɗai ba akwai kuma canjin rayuwa gaba ɗaya dole mutum sai ya yi wa rayuwar shi garan bawul. comrade sama'ila muhammad yana ɗaya daga cikin wanda suka halarci wannan taron shi ma ya yi nashi jawabin. wannan abu wani abu ne wanda yake mai kyau saboda an wayar mutane kai akan abubuwan da suke kawo cututtukan da kuma yadda zaka idan baka da shi ka guje shi sannan kuma wa'anda suke da shi su kuma yadda za su yi kokari su manajin din rashin lafiya. sali Hamis Lawan wani matashi ne a jihar Adamawa wadda kuwa ya halarci gurin wannan taron kuma shi ma aka yi masa gwaji na koyi masa tambaya ko yaya ya ji da wannan sakamakon da ya karba a hannunsa. Ba shakka na ji daɗi da aka yi min wannan gwaji wanda ya bayu ga sanin menene ainihin ke tattare da ni lafiya ko rashin lafiya musamman dangane da wannan biki da ake na ranar cutar ciwon shuga. A farko na tsorata sosai saboda ban taba zuwa gwaji ko ɗaya ba amma daga ƙarshe da aka zo aka yi min da wasu wasu daga cikin abokai suka bani shawaran in daure in yana da muhimmanci na karbi sakamako kuma na ji daɗi. Ita dai wannan cutar ciwon suga cuta ce mai haɗarin gaske hakan ta sanya majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar goma sha hudu ga watan sha ɗaya na kowace shekara. Rana ce domin wayarwa al'umma kai akan yadda za su kare kansu da cutar ciwon suga don kuma suna da shi yadda za su mai da hankali domin kula da rayuwarsu. Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Adamawa a Najeriya. lafiya. To masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da arzikin sake kasancewa tare cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. ne mai karewa ne gwamnatin najeriya ta sanar da cewa wani sabon virus da ke rikirkita wayar salula ya shigo musamman ma ga wayoyi kirar android to kamar yadda sanarwar da hukumar sadarwa ta najeriya wato ncc ta yi ta gargaɗi jama'a akan sauke manhajoji barkatai akan kayukan wayoyinsu ba tare da tantancewa ba ko sanin hakikanin inda waɗannan manhajoji suka fito a cewar mai magana da yawun hukumar ta ncc ike ciko a dinde kwamitin agajin gaggawa ta kwamfuta a Najeriya wato NGSAT wadda gwamnatin tarayya ta kafa don kula da hadarin barazanar yanar gizo a kasar ita ce ta gano wannan. Virus ɗin wanda aka masa suna da abstract emo zai iya shiga tare da birki da saitin waya ba tare da mai wari ya sani ba. Abubakar Jamilu Bashir kwararre ne akan kimiyyar bayanai na fasahar zamani a Najeriya. Kana ɗaya ne daga cikin STEM Innovators a jihar Kano. Ya yi ƙarin haske game da wannan batu. To a gaskiya a binciken da muka yi shi wannan malwaya mai suna abstract na iya samun damar shiga wayoyin hannu da sarrafa abubuwan kan wayoyin da duk ya shafa shi virus ɗinnan zai iya canza saitunan na'urar kan waya ta bangaren kira sakonni wanda muka fi sani da message voice record da duk wani abubuwa da kake amfani da cikin wayarka da wannan virus ɗin inda ya shafi wayarka ma za su iya rufe ma waya za su iya damejin din wayarka kawai dai shi virus ɗinnan yana ba su dama ne na ganin information na cikin wayarka daɗin da da mun gano cewa ana rarraba shi wannan virus din ne ta google play store da wasu stores kamar amazon app store da samsung galaxy store da kuma sauran kasuwancin da ba a san da su ba ma kamar aptut da kuma application pio a wani irin yanayin lokaci kuma mu mutane mu muke jawa kan mu wajen ganin cewa irin wa'annan virus din sun shiga cikin wayan mu ba tare da cewa mun sani ba kamar masu amfani da android version 4. kaza sai mutum ya ce a'a shi bari ya je a mai upgrading ta koma kamar 9 point kaza wanda ake kira rutin ba shi rutin yana ba da damar cewa duk wani malwaya yana kaman kara faɗaɗa kofa ne na cewa irin wa'annan abubuwan su shigo sannan kuma ganin link na cewa shiga nan gwamnatin najeriya za ta ba da miliyan biyar ko kuma shiga nan za mtn za su baka free data 30 gig makamancin wannan in ka ga link irin wannan kaman ba mai kyau bane fake ne aka tsara shi haka suna iya tsara irin wannan link din in ka danna kawai ta bayan waya ka ba tare da ka sani ba za su yi ma installing din irin malware virus din ko kuma wani virus daban ko kuma wani application wanda yana working yana amfani kamar VPN shine virtual private network wanda duk wani bayanai na kan waya ka zai na dauka yana tura musu shi yasa wani lokacin zaki ga kamar mutum yana cewa ai ya sa kuɗi a banki an zare mai yana cewa yan yawo to wani abun mu muke jawo kan ya kamata mutane dai a gane a kiyaye wannan na'ura ce muke amfani da ita kai kana tunanin cewa ka sai waya kai kaɗai kake lura da ita to ba kai kaɗai kake lura da ita ba duk wani kamfani da kuka sani da ya kirkiri waya yana da IP address ko kuma database na wannan ainihin waya duk wani movement da kuke yi da wayoyinku duk suna gani kawai dai kamar encrypted end-to-end user ne an riga an yi encrypting din shi ba wai komai za su na gani ba amma duk wani abu shi yasa kowace waya take da nata IME to wannan IME din yana ba wa damun kowane kamfanin waya suna ganin ga waya su yace take aiki in ta lalace ma za su sani in waya aka take ma za su sani fatan dai za mu ci To wace hanya za a iya bi wajen magance wannan matsalar da kiyaye kai daga fadawa tarkon kamuwa da waɗannan virus ɗin To ta yadda nake tunanin za a iya magance wannan matsalar shine kamar yadda na ce da farko sai mun kiyaye bin kowane link ba kowane link za a turo a ce shiga nan za ka samu kyautar dubu kaza ba ka shiga sannan kuma wani abin da zan kara kara a nan shine za ka iya zuwa kai downloading ɗin app to kuma zai iya zuwa da wannan app ɗin shi ainihin virus din kin ga ba wai ana cewa mutane ya ka sai downloading ɗan app ba a'a duk lokacin da za ka yi dalolin. ɗan app ka tabbatar da cewa ga irin app ɗin da za ka yi dalolin. ka tabbatar da cewa in ka buɗe app ɗin ka karanta terms and condition na wannan app ɗin kafin ma ka yi installing ɗin shi a cikin ka. sannan kuma duk wanda ya samu irin wannan matsalar ko kuma yake tunanin ya shiga cikin matsalar ba da tabbas ko kuma yake so ya ƙara kiyayewa shine mutum zai yi updating ɗin waya shi updating ɗin waya shine duk lokacin da kai updating din waya kamfanin za su yi tracking su ga cewa sun tabbata tun ga ka update new version ya hau kai duk wani abu da ya kunshi virus ko kuma duk wani abu da ya kunshi is no news kamar wayar taka za ta dawo sabu kai ba za ka taba sanin cewa wayar ka ta dawo sabuwa ba amma za ga wasu abubuwa sun dan canza idan muka da example lokacin da facebook suka canza sunan su to akwai wanda in ba su updating din whatsapp din su ko facebook ba su taba sanin cewa facebook ya tashi daga from facebook ko kuma from whatsapp ko kuma from something like that dai wani abu makamancin wannan sai lokacin da kai updating za ga idan ka shiga whatsapp za ga sun sa whatsapp but from meta meta kin ga kamfanin ne to update din nan da kai shi yasa komai whatsapp din ka ya dawo sabo to shi ma haka idan kai updating din waya ka komai zai dawo sabo duk wani abu da yake kokarin ya shiga wayar ka ba zai taba shiga ba ma sun riga sun yi blocking din wannan abubuwan tun da sun riga sun san cewa akwai virus makamancin wannan sun san irin security din da za su bi da su bridging din shi su dakatar dan kai ya affecting din ainihin na'urar su da suna ganin cewa idan wannan application din shi ya ja virus ya shiga cikin wayan mutane kin ga mutane za a ja baya da amfani da wannan application din to don haka kowane kamfanin application ko kamfanin waya suna da hanyar da za su toshe wannan ainihin wannan virus din amma me dole sai ka yi upgrading din wayar ka tukunna ka yi updating din to another version kamar idan ka daɗe ka tabbata ba ka yi updating din version din ka ba to ka kokarta ka yi updating din version din ka sai ga wayar ka ta hau layi za su detecting duk wani abu da yake da ya kunshi wannan virus bus din duk za su cire shi fatan dai kowa ya gane sai mu kiyaye a gode to muna godiya Kuma sauraro ga baki daya da haka muka kawo karshen shirin na wannan makon sai kuma mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim tare da bakon namu na yau Abubakar Jamilu Bashir ke cewa mu kasance lafiya. Wassalamu alaikum. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe biyar agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel. da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidaita mana sauti leonard sahilu ni kuwa da na jagoranci shirin yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam